kuma a wannan tasha mai albarka africa tv 3 kuma a wannan shiri mai taken kurakuran da wasu alhazai suke yi la shakka wannan maudu'i maudu'i ne mai matukar muhimmanci saboda yana da alaka da ɗaya daga cikin rukunan musulunci wanda shike shine aikin haji kuma kowa ya san falalar aikin haji a cikin wannan addini annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa alhajjul mabruru laysa lahu jaza'un illa aljanna wato nagartaccen haji ingantacce ba shi da wani sakamako sai dai aljanna a wani hadithin kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja raja'a ka mai waladatu ummu duk wanda ya yi aikin haji bai yi batsa a cikin aikinsa ba bai yi fasikanci a cikin aikinsa ba to zai dawo gida tamkar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi to saboda haka wannan falala ɗin ba zai samu ba sai mutum ya kiyaye dokoki na aikin haji ɗin saboda haka ɗan uwana ka kashe kudadenka masu yawa ka bar iyalanka ka fuskanci wahalhalu da yawa tun daga lokacin da aka fara ainihin rijista har zuwa lokacin da za a tashi wahalhalu na hanya wahalhalu tare da mutane duk ka samu wannan ba don komai ba saboda kana fatan samun rahamar allah kana fatan samun aljanna kana fatan allah ya yafe maka dukkanin kurakuranka to saboda haka shawara a gare ni kuma a gare ka mu kyautata ayyukanmu mu kyautata abin da ya kai mu saboda ya zamana mun sauke wannan farali lafiya babu kuskure a ciki babu aikin sabo a ciki iya dacewa ne da kuma rahamar allah da kuma falalar allah kuma muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu gaba ɗaya sannan kuma ya karbi ayyukan mahajjatanmu ya kai su lafiya ya dawo da su lafiya musan cewa kurakuran da alhazai suke fadawa a ciki yana da sabubba da yawa sanin waɗannan sabubba ɗin zai taimaka wajen gujewa waɗannan kurakurai ɗin shi yasa malamai suke cewa a wani zubin yana da kyau ma mutum ya nemi ilimin abin da yake sharri ba don ya aikata shi ba amma don ya guje masa saboda haka sabubban suna da yawa idan mun san sababin zai taimaka mana wajen gujewa waɗannan abubuwan da suke lalata mana aiki kuma sabubban su ne kamar haka na farko da yawa daga cikin alhazai ba sa neman eh, ilimin sanin hukunce-hukunce na aikin hajji ɗin alhali kuma allah subhanahu wa ta'ala yana cewa fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik ya ce kai sani cewa babu wani abin bauta da gaskiya sai allah sai ya fara da cewa fa'lam kai sani sai ka nemi sanin ibada kafin ka yi ibada din in ba haka ba allah ba zai karbi wannan ibadar ba to manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi aka yi umarni da wannan aka ce masa fa'lam ka yi sani cewa la annahu la ilaha illallah babu abin bautawa da gaskiya sai Allah malamai suna cewa baya halatta mutum ya aikata wani aiki har sai ya san hukuncin Allah akan wannan aikin saboda haka ya zama wajibi a gare ni da kuma a gare ka mu koyi hukunce-hukunce na wannan farali na wannan wajibi da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora mana kuma alhamdulillah akwai hanyoyi da yawa da dama na koyan hukunce-hukunce na aikin haji akwai wasu hukumomi suna shirya bita ana gayyatar malamai da dama suna zuwa su yi bayani to wajibi ne akan mahajjaci akan maniyaci ya je ya saurari ainihin jawabin malamai ko kuma mutum ya sayi littattafai wa in kana littattafan ba za su wadatar ba sai an sami malamai sun yi bayani an ji bayanin daga gare su sannan kuma daga cikin sababban akwai rashin tambayar malamai sau da dama mutum yakan gabatar da wasu ayyuka bai tambayi malamai dangane da hukunce-hukunce na wannan aikin ba to irin wannan yana lalata wa mutum aiki shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa da mu fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun ku tambayi masana idan ba ku sani ba to saboda haka kafin ka gabatar da kowane aiki to ka tambaya a kansa malamai ko ɗaliban ilimi su yi maka bayani su gaya maka mai Allah ya ce mai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce sannan daga cikin sababan wasu suna yin tambaya amma kuma ba sa tambayar malamai ko kuma ɗaliban ilimi sai ka gansu suna tambayar kowa da kowa a aikin haji ne kowa yake zama malami yake zama mai ba da fatawa wanda hakan ba daidai ba ne in za a yi tambaya a tambayi waɗanda suke malamai kai kuma in an tambaye ka baka sani ba to ka sai baka sani ba kada ka yi fatawa da abin da Allah subhanahu wa ta'ala bai saukar da hujja a kansa ba kada ka yi fatawa da abin da ka san ilimin Allah ko kuma hukuncin Allah a kansa ba shi yasa Allah yake gargadi yake cewa قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون الله سبحانه وتعالى yana cewa cikin abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta akwai alfahasha abin da ya bayyana daga alfasha da abin da yake a ɓoye duka Allah ya haramta hakanan yin zunubi da zalunci ba tare da haƙƙi ba da yin shirka da abin da Allah bai saukar da hujja a kai ba sannan kuma da faɗin magana ba tare da cewa mutum yana da ilimi ba to saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta yin haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma yana cewa man qala alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar duk wanda ya faɗi wani abu ya danganta min ya ce ni na faɗa alhali ban faɗa ba falyatabawa maka'ada minan nar ya je ya nemi wajen zamansa a cikin wuta Allah ya kiyashe mu saboda haka kasance waɗanda zaka tambaye su su masana malamai ko kuma ɗaliban ilimi waɗanda suke tafarkin neman ilimi to waɗannan su ne za su baka fatawa su gaya maka mai Allah ya ce mai annabi sallallahu alaihi wa alihi ya faɗa sannan yana daga cikin sabubba ɗin wasu alhazai suna taklidin juna da zaran alhaji ya ga ɗan uwansa alhaji yana wani aiki na ibada ba zai yi tambaya ba sai ka ga yana kwaikwayonsa wanda addini ba a yinsa ta hanyar kwaikwayo sai dai abin da allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa da kuma abin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a cikin ingantattun hadisansa saboda haka da zaran ka ga mutane suna aiki kai kuma ba a sanar da kai dangane da hukuncin wannan aikin ba to kada ka yi shi har sai ka tambayi malamai kuma allah subhanahu wa ta'ala ya yassare mana malamai waɗanda suke karantarwa cikin tawagar alhazai da akwai malamai akwai ɗaliban ilimi da aka ɗauke su don sauke wannan nauyi ɗin don faɗa wa jama'a abin da yake daidai da kuma abin da yake kuskure saboda haka in ka ga wasu alhazai suna wani aiki kai baka ji shi daga malamai ba baka karanta shi ba to kada ka yi wannan aikin kada ka kwaikwaye su har sai ka tambayi malamai dangane da ainihin hukuncinsa hakanan kuma yana daga cikin sababai din wasu alhazai suna da sakaci ana gaya musu cewa ga abin da ya kamata a yi sai ka ga mutum ya yi watsi da abin da aka faɗa masa to shi ma irin wannan ɗin yana lalata wa mutum aikinsa saboda haka aikin haji aiki ne mai wahala akwai gurare da dole ne sai ka sha wahala to kada ka yi sakasi kada ka yi kasala kada ka nuna gazawa don gane da ainihin gabatar da ayyuka na haji saboda akwai wasu ayyukan da suke rukunai idan mutum ya yi wasa da su gaba ɗaya ma zai iya rasa ainihin aikin hajinsa gaba ɗaya ya kasance ya tafi amma ya dawo ba shi da ainihin lada kuma muna fatan za a kiyaye irin waɗannan duk aikin da aka ce za a yi shi ko ka gaji sai ka yi ƙoƙari ka yi shi a lokacin da kuma ya kamata a yi shi saboda komai yana tafiya da lokaci idan lokacin wani abu ya wuce ya kubuce ma to ba za a rama ba ba za a sake dawo da ainihin hannun agogo baya ba saboda haka ka yi ƙoƙari duk lokacin da aka ce za a yi wani aiki to ka yi ƙoƙari ka zamana cikin masu yi ka zamana cikin masu gabatar da wannan aikin da kuma tare da ainihin tambayar malamai kuma muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya gyara mana ayyukanmu ya gyara mana ainihin ibadunmu ya sanya ainihin wannan aiki da zami aiki ne karɓaɓɓe aiki ne da allah zai wanke mu daga ainihin lafuffukanmu ya shigar da mu aljanna kuma da hakan muke sallama da jama'a kuma muke fatan allah ya sakawa ainihin wannan gidan wato talabijin africa tv 3 allah ya saka musu da alkhairi allah ya sanya wannan aiki ɗin cikin mizanin alkhairinsu a ranar kiyama هذا فسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة